yanzu haka dai hukumomin soja a najeriya sun farfe kan iyakokin jihar adama da kasar kamaru a wani sabon mataki na yaki da masu tada kayar baya na kungiyar jama'atu ahli lidda a wa wajiya da ake walakabi da boko haram wannan ma na zuwa ne yayin da kuma a kara yawan dakarun soja akan iyakan jihar borno da adamawa da zuma kai farmaki a wuraren da ake zargin maboyan yan bindiga ne yanzu ga suna cikin shirin ko kwana domin tafiya wannan ah, aiki da aka sa su da yake bayani a tsaye game da wannan mataki da hukumomin tsaron kasar suka dauka kwamandan rundunar soji na 23 da ke yola brigadier general rogers ibn nicholas ya ce fa an dau wannan mataki ne don kawo ƙarshen wannan matsala ta yan bindiga kana ma ya buƙaci al'ummomin da ke kan iyaka da suke bada haɗin kai wajen kai rahoton duk wani ko ma motsin da basu amince da shi ba su a gaya mutane su yi hakuri da mu sojojin mu suna wajen yanzu so can yanzu ko ya dawo daidai ba ko ya dawo daidai ko sai mu dawo to ni kira za ku wa jama'a ah, ko ya zaman lafiya inda samu labari na mutane na sai a faɗa mana cikina ga manazarta irin su Dr. Amoga Kyaftin na Mala malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama da ke Yola na fa ganin akwai abun dubawa game da wannan matsala ta masu tada kir bayan wato tunda ka ji dai mun ce a koma ga Allah nan maganan karfi maganan karfi sai ya zama ya zama dole ne domin eh, wayanda ake ake maganan nan fa Allah labe su an neme su an ce sai ka ga an kwanta shiru sai sai su fito su ce su samsam ba ba ruwansu to idan an kawo maka hari irin wannan ana kashe mutane ana yi ne sai a zanna shiru ba za ba za ma eh, ba za tura ma jaman tsaro ba kenan sai a ce ana neman a sasanta to akwai akwai limit akwai abubuwan da ya kamata gwamnati za ta yi saurara a cikin harkan tashi hankali idan idan can sun sun tsaya za su yi magana ai kaga dole ne gwamnati ta ya kamata ta bada kunnuwanta a yi magana. To sai dai kuma wani manazarcin da ya sha yin rubutu da ma tsokaci a kan rikicin Boko Haram da gwamnatin kasar Muhammad Ismail na fa ganin sulhu da ma sasantawa a matsayin mafita. Gani na a hange na shine wannan doka ta bace da aka sa ko kuma amfani da soja ba zai warware wannan wannan matsala ba. Ya kamata a ce an koma a canza lali mu gane cewa fa ya kamata a rungumi mutanen nan ne menene matsalar su ya kamata a koma a tsaya a kira mutanen nan shin menene yake damun su ko kuma menene matsalar su to amma a baya gwamnati ta yi ta yi ta yi amma eh amma kai ga za a sasanta da mutane ba a san su ba eh to ba ba a san su bane ai ko shugaban kasa ah, jawabinsa na baya ya ce ya san boko haram ya ce har yana cewa ma akwai abun nan members din da suke zama suna cin abinci da su to tunda shugaban kasa ya san wa'annan mutanen menene zai sa ba zai kira su ba a zuwa sassanta kawo dai lokacin aiko da wannan rahoto tuni ma tawagar jami'an ba da agajin gaggawa a Najeriya ne ma ta isa karamar hukumar Madagali don tallafawa yan gudun hijiran da aka kai wa hari a garin Izge da ke jihar Borno wanda yanzu haka ke gudun hijira a jihar Adamawan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya